tarih lissafi ne da ke kokarin tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimun da suka faru tsakankanin al'ummar farko tun bayan a nabi sallallahu alaihi sallama har zuwa shekara ta da 61 bayan hijira Shekara da aka shi sayyidina Hussein dan Ali zan Abu Talib Allah ya tsara masa yadda shi da mahaifinsa abu shakka wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane na rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da yanzu ake cewa musulmai Allah ubangiji ya samu dace jama'a masu wannan karatu ba su manta ba dai muna ta bibiyan wannan malami a inda yake mana bayanai game da shubuhohi waɗanda yan bid'a suka kawo don su soki mutuncin sabai muna kan shubaha ta goma wadda take bayani akan irin ƙaryar da yan shi'a suke dangane da cewa wai sayyidina Umar dan Khattab wai shine ya haramta auren mutu'a wai auren mutu'a wai addinin musulunci ne mun ji bayanai a kasusuwa da suka gabata kuma har kusan karatu uku ko hudu dangane da wannan matsala ta ainihin auren mutu'a mun gangaro muna karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da asar daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka faru game da wannan matsala daga littafin as-sunan al-kubra na al-imam al-hafiz Abu al-Bayhaqi za mu tashi a kan lamba hadisi na dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya a al al'imamul bayan yake cewa akhbarana abu abdullahi shafiru kala haddasana abu abbasi muhammad ibn yaquba kala haddasana abbas ibn muhammad ibn duri kala haddasana zaid ibn al-hubabi haddasana abdul malik ibn rabii an sabra ibn sabra حول وحدثنا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن صبرا عن أبيه bayan da ya kawo wannan isnadojin guda biyu dukan su suke akan ainihin wato Abdulmalik dan Rabi' dan Sabura daga ainihin baban shi shine ainihin wato arabiu dan sabura kenan an jaddihi daga sabura ibnu ma'bad al-juhani sahabun nan qala sabura yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bil manzo Allah ya ba mu dama cewa mu je mu auren muta amal fati shekarar da aka yi fatu makka hina da khanna makkata lokacin da muka shiga makka thumma lam nakhruj ha. sannan ba mu fito daga makka ba hatta na hana aru asali maza Allah ya hana wanda kuma maza Allah ya kwana kamar goma sha bakwai ne a wannan ainihin fatu a garin makka mun ji a wani hadisi da ya wuce cewa ainihin wato kwana uku kawai aka yi ana yi daga na annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta malam bayaki ke cewa lafzu hadisi ibrahima lafazin hadisin ibrahimu dan sa'ad kenan daga abdul malik rawahu muslimun في الصحيح an اسحاق بن ابراهيم al مسلم يكتب ya fitar da الى ده اسحاق daga ابراهيم ibrahima gashi nan shine wato malamin salamatu dalibin yahya ibn adam ina fata mun fahimci wannan malai cewa barra abu tahir al-faqih wa abu abdullah al-hafiz wa abu zakariya ibn ishaq ibn abi ishaqa wa ibn abi amr duk waɗannan malamai suka ce قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حرمرة ابن عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة قال حدثني أبي yace babana ne ya bani labari shine wane Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Sabr ibn Rabi ibn Sabra an abihi an jaddi hawwala sanad wa Abu قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن الربيع ابن سبرة عم ابن معبد قال شما إسماعيل يأتي إذوى الربيع والنمتين يتي قال سمعت أبي yace na ji babana in ji abdulaziz ɗin kenan ɗan rabi'u yace na ji babana shine rabi'u ibn sabra yuhaddisu an abihi yana ba da labari daga baban shi wai baban nashi shine sabra ibn ma'bad anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ama fati makkata amara ashabahu bi tamattu'i min an-nisa'i cewa a shekarar da aka fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama ya ba wa sahabbai izini su je su auren mutawa fa kharajtu ana wa sahibul li min bani sulaim yace da ni da wani abokina cikin banu sulaimin sai muka fita hatta wajadna jariyatan min bani amir muka sanar da wata budurwa yar kabilar banu amir ka annaha bakratun aita kamar yar budurwar raƙuma farasan fa khatabnaha sai muka nemi aurenta na muta ila nasiha muka mata magana muka mata tai wa aradna alaiha burdaina muka nuna mata waɗannan bargo guda biyu da muke da su fa ja'alat tanduru sai ta dinga dibi fatarani ajmala sai ka gana fi kyau min sahibi fiye da abokin nawa wata rabur da sahibi a sana min burdu sannan kaga kuma abin da ya da shi na bargo ya kuna kyau wa amarat nafsaha sa'atan ta ɗauki lokaci tana shawara da kanta tana tunani sun matsarat ni sannan ta zaɓe ni ala sahibi ta zaɓi mai kyau mutum akan mai kyau bargo fakunna ma'aha ma'a fakunna ma'ana salasa yake waɗannan mata yi sai tare da mu har kwanaki uku sun ma'amar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya umarce mu da murabu da su lafzu hadisi a Yahya ibn Yahya rawahu Muslim fi sahih an Yahya ibn Yahya lafazin hadisin malam Yahya ibn Yahya an kenan al-imam muslim ya fitar da shi daga wannan malami ya daga cikin malaman da dama muslim ya yi ruwaya sosai daga gare shi daga cikin malaman da suke da ruwaya masu yawa kwarai waɗanda muslim ya yi ruwaya daga gare su yahya ibn yahya al-naisabu akwai yahya ibn yahya al-laifi al-andalusi wanda ɗaliban imam malik ne daga cikin masu riwayan muwaɗa to ba shi ne wannan wanda mutumin yammacin duniya mutumin ainihin asbaniya wannan yahya ibnu yahya an saburi babban malamin hadisi ne mutumin ainihin garin su shi man muslim din ne mutumin garin naisabo kasar iraki ina fata mun gane wannan jama'a in ba kuma ta bane wannan hadisin mun ji rawayin shi da dama a baya Yawa ya ce iri daban-daban yake ta kawo mana kuratan kisan shine annabi ya ba da izinin a mutu'a a fatuhu makka shi da kai shi ya halarta har mutane suka fuska je neman auren kuma suka yi ana cikin zaman wannan aure na mutu'a kafin ma lokacin da suka sa ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa cewa wanda bi yake tare da wata mata ta auren mutu'a to ya sake ta kar kuma ya anshi komai a hannunta dukkanin suka sake waɗannan mata sannan sai kuma kisa shi wannan da ya ta ba da labarin cewa dan uwan shi ya fi shi dukiya mai kyau shi kuma ya fi shi kyan fuska bisa ɗabi'ar mata ta zaɓi wannan kyan fuska fiye da kyan dukiya kuma abu ne na ra'ayi akwai karin magana share a da suke cewa a saifa dayya'atin laban kisa ce shararriya yarinya ce mai kyau 'yan sarauta a jahiliya aka ba ta auren tsoho sa'an ubanta ta kura ta aure shi alanta da wani saurayin take so ta sai gina shi ta mashi iya wulakancin duniya da ka sama za ta iya mace ta a yau ta kawai ya fice ta ya kasa jira wannan wulakanci ta kuma ta auri wannan saurayi wanda bai da sana'a bai da komai wato ɗeran masallaci ne wajen talauci ta auri shi ana nan kuma sai kunci ya musu kunci kuncin rayuwa ya musu ya musu tsanani suka rasa abin da su sai ta aika da sako gun wancan tsohon mijin nata take tunda mai dukiya ne kuma ta san yana da alheri don Allah ya taimaka musu ita da mijinta ba shi ne sai ya mota da sako a sai ba zai yi atin lama ki ai tun da bazara ki riga kin lalata nonon ki kin barka nonon ki tun bazara ki rabu da ni din hanyar wulakanci yanzu ki auro wani talaka kuma ni ci da ku sai ka sai tarar ki ta yayi shi kenan sai ta yi tsaki ta ce dama na kusan talaka na wallahi akan gudun ka wuya ce ta sanar da ka to shi ne wannan ah, ya fara malam ya ce أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا عثمان بن عمر الدبي الدبي قال حدثنا سلمة بن شرير حول السند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو جعفر محمد بن صالح بن حانئ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الصيدلاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن ابن محمد ابن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي أبلة عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع ابن صبرة عن أبي هذه ذي ورنا حديثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة شمزا الله يا هنا متعة وقال يتي إنها حرام تا حرمت إتوانا سناءة أو رمتعة من يومكم هذا tun daga yau din nan ji manzon Allah ila yawmil qiyamah har tashin duniya wa man kana a'ta shay'an fala ya'khudh wanda ya riga ba da sadaki to kai karbi komai a ciki lafzu hadisi abi abdullahi wa lam yadhkur ibn abdana yace wannan lafazin na abu abdullahi al-hafiz kenan al-imamu ainihin al-hakim kenan bai ambaci ibn abdana ba a cikin isnadinsa wa qawluhu cewa da yi wa man a wa man ila akhiri daga fadin manzo da yake cewa wa man kana a'fa ila akhiri rawahu muslim fi sahih an salama ibn shabib wannan yana cikin imam muslim ya rawaito shi a cikin asahihin daga ainihin salamatu dan shabibin kamar yadda yake a cikin wannan isnadi wa akhbarana تجي أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو ابن أبي جعفر أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب yake na gama zan Allah tsaye a ɗakin Ka'aba tsakanin arrukun liyamani da kuma kofar ɗakin Ka'aba wa huwa ya yana cewa ya ayyuhan nas inni kuntu azintu lakum bi rizqin jayi kai taron jama'a da dai na halatta muku ku mutu'a ala ku tsaya ku ji wa inna allaha harramaha ila yawmil qiyamah daga yau Allah ya haramta wannan tashin alkiyama faman kana indahu min hunna shay'un wanda ke tare da wata mata a cikin ire-iren waɗannan mata fa yukhalli sabila ya je ya sake ta wala ta'khudhu minha mimma atitumuhunna shay'an kar kuma ku anshi wani abu daga cikin abu da kuka ba su rawahu muslim fi sahih an ya fitar da wannan a cikin as daga al-imam Abu Bakar ibn Abi Shayba mai musannaf wa kadhalika rawahu Abdullah ibn Numayr an Abdul Aziz ibn Umar duna dhikr tarikh haka kuma waɗannan masu riwaya Abdullah dan Numayr ya ruwaito daga Abdul ɗan Umar ba tare da ya ambaci lokacin da abin ya faru ba kamar da aka ambata a nan cewa a fatuhu makka to shi bai ambata ورواه جعفر بن عون وابو نعيم عن عبد العزيز بن عمر مؤرخا بهدف الوضع su kuma da suka rawaito suka faɗi cewa lokacin da abin ya faru lokacin aikin hajji ne na alwaza mun ji cewa kuma faɗan wannan aikin hajji na alwaza din mun kari ina fata mun tuna wannan wa akhbarana abul hasani ali ibn ahmad ibn abdana قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز kun ji ruwayar da wata ke da shi zuwa wata ke mai inganci ne an rabi ibn sabra anna abahu akhbarahu annahum kharaju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hadith al-wabai wannan riwaya ita ce take da ainihin wato nakara wanda zamu zo mu ci cewa a aikin hajjin ban kwana shine munkar wanda ya inganta shine a fatuhu makka mu gane bambanci fatuhu makka shekara ta bakwai aikin hajjin ban kwana kuma shekara ta tara bayan hijira to me ingancin shine wancan na farkon fatuhu makka ko kuma a ce amu auta domin duka sun faru ne a shekara daya amma wannan kaidin da za a kira a ce wato ya faru ne a fatuhu makka a a jatul waza wannan shine ainihin yake da nakara kamar da yace a can a abunu ainin daga abdul dan umar to kun ga abdul aziz dan umar dan a wannan isnadin abdul dan umar dan abdul ko wannan riwaya ita take da shuduli gashi yace fi haddatul waza nakara ta farko kenan hatta nazalu bi usfana harata ta zai wani mai suna usfana فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم rajulun min bani mudlijin wani mutum daga cikin kabilan mudlajawa sai ya miƙe yuqal lahu suraqatu ibn malik wannan da ake ce suraqatu dan malik kun tana mun karanta labarin shi a baya wannan da ya ji labarin su manzo Allah sun fita Qurayshawa sun saka ainihin price tag sun sa kuɗi masu yawa diya duk wanda ya kashe su za a bashi diyar rai ga duk ɗaya da ya kashe haka za ka ce mishi ai gashi nan an ji labarin ana neman su Muhammadu da su Abubakar kuma duk wanda ya kama su za a bashi kaza kaza kaza kuma an ga wasu adaji ana tsammanin su ne ya san su ne sai ce a ba su bane saboda bai su wani musharaka da shi a cikin samun wannan kuɗaɗe ya zagaya ya je ta bayan gida ya fita da da doke shi ya tafi a ya bi sawun saboda haɗama da ya je Allah cikin ikonsa Allah ya ba su ainihin kariya doki shi ya kafe a cikin yashi ne ba amma doki ya kafe da kasa an kafa turki ya rasa yadda zai doki ga sai yana hangen su manzo Allah ko ya shi ma bayan sai na bakar da yake gawa yana kallon shi yana jin tsoron me zai biyo baya daga baya ya roki su cewa wallahi ba abin da zai musu suka suka suka Allah Allah ya kyale shi ya wuce ya zo ya magana da su yace daga nan ya tabbatar waɗannan mutanen sa da gaskiya sannan ya ce suka ce to ba ma neman komai a gunka ya ce musu ga guzuri suka ce ba ma son guzurinka ba ma son komai abin da kawai muke so shine kaka gawa wa kowa ka gamu kar ka ga wa kowa ka gamu ta ba abinka ya tafi shine kuma bayan ya musulunta kamar da ya faru zamanin na Umar mun karanta ana da aka je aka ci kasar Kisra aka zo da kayan sarautar Kisra na Umar ya kira shi ce zo ka sanya a jikinka ya sanya su duka ce to yi ce mu gani ya tafiya ya tafiya ya dawo ce da ma manzo Allah ba mu labarin cewa wani mutum daga cikin kabilar ku zai sanya ainihin wannan sira a cikin shi tun lokacin Khaibar ke manzo Allah ba su labarin akwai riwaya ma da sarraha cewa shi ne sai dai riwaya ta da ƴan matsaloli duk da yake malamai suna iya karɓan wannan irin matsalolin abadi na ainihin fadail ko su ala ayi halin dai babban mutum ne a cikin sahabbai a wannan riwaya da bata inganta ba aka ce sai ya miƙe yuqal lahu suraqah ibn malik aw malik ibn suraqa fa qala ya rasulullah iqliq ba'an ka annama wulidu al-yawma ce ya manzo Allah ka hukunci na karke wanda kaman yau ne aka haife mu kawai sun koyi ba qala inna Allah adkhala alaykum fi hajjatikum hadhihi umratan Allah ya shiga muku a cikin aikin hajjin kunnan da umara wato tamattu kenan fa idza antum qadimtum idan kuka zo garin makka faman tatawwafa bil bait wanda duk yayi tawafi a dakin Allah da safa wal marwa ya je kuma ya sa'ayi a safa da marwa ya hillu zai warware harama shi illa man kara ma abul hadi sai wanda ke da hadaya ishara akan matsalolin da suka faru na sabai sun gaza fahimtar hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanki dangane da cewa su bata ainihin wato niyyar su zuwa a su kuma a jahiliya an kasance ana kyamar aikin hajji da mutane suna kyamar mutum ya shigo garin makka ya yi tahalili ya warware ainihin ihramin tsakanin umara da aikin haji har a ce yana tare da matarsa ko wani abu makamancin haka suna da canbi akan cewa duk wanda ya haka zai shiga cikin bala'i a dukiyarsa da rayuwarsa sai ga manzo Allah ya ce ayi wannan shi kuma bai yi ba saboda ya koro ainihin hadaya daga wajen harbi. sabbin sai ga fahimtar har sai da ta kai ma yana musu fada tukuna suna ta tambayoyi shine wannan ya inganta wannan ainihin daga wasu wasu shi ingantattu cewa sun ce manzo Allah sallallahu alaihi ka bayyana mana hukuncen hukuncen nan kamar yau muka musulunta kamar Musa babban tuba ne ka bayyana mana abin da kake so a yi sai manzo Allah bayyana musu wannan ainihin karatu cewa su yi ainihin aikin hajji da sabatu falan ma ahlanna qala yayin da muka warware haramin mu bayan mun gama umara sai annabi ya ce da mu istamtiku min hadhihi nisa ku tafi ku yi tabattu'i da waɗannan matan to wannan ma na kara ce cewa ta faru a aikin haji na bankwana wani cimtawa inda na tazwiju yace muku a yarenmu na mutlajawa a shi shine aure ba auren mutuwa ba aure sahi fa'ar na zalika ala misali sai muka yi mata ta yin aure fa a bayyana suka ce san ba za ta yadda su aure famanin ba illa an yadribba bainana yadribna bainana wa bainahunna adal suka ce sai mun yarda aure na lokaci sananne kwana ɗaya mako kuma kamar haka wanda kana zalika da nabi sallallahu alaihi wasallama sai muka je muka kawo manzo Allah labari fa qala sa'alu yace ku je ku aikata haka fa kharajtu ana wa ibnu ammi li burdun wa ma'ahu burdun wa burduhu ajwadu min murdi yace sai muka fita tare da wani dan gidan babba na cousin ina sai ga ni ina da ainihin shi yana da ainihin bargo mai kyau ni kuma da bargo da bai kai na shi kyau ba wa ana ashabu min in kuma na fishi kurciya da samartaka fa Fa'a imra'atan fa ajabaha burdu muka je kun wata mata sai barban shi ya burge ta wa ajabaha shababi yaranta ta ni kuma ta burge ta iz qalat tana cewa burdun ka Ta tace wannan bargo yayi ya kai bargo fa kana ajalu baini wa bainaha ashar sai muka yi ainihin lissafin rani aure na kwana goma fabittu inda ha laidata nai dare guda a wajensa fa asbahtu sai na waye gari fa kharajtu fa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qa'imun bainar rukuni wal maqami wa huwa yaqul sai tare da manzo Allah sai tsakanin rukunul yamani da kuma ainihin maqamin ibrahima yana huduba yana cewa ya ayyuhan nasu kuntu azintu lakum fil istimta'i min hadhihi an-nisa'i ala wa inni kad haramtu dhalika ila yawm al-qiyamah ya ku jama'a cewa na ba ku izinin ku yi tamattu'i da waɗannan mata yanzu na haramta haka har tashin alkiyama amma ba ke inda ku min hunna shay'un falyukhalli sabilaha wala ta'khudhu mimma tatumunna shay'a kima da yake wa akhbarna abu zakariya ibnu abi ishaqa akhbarana abu abdullah ibn yaquba قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع ابن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساووا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي سنت بدأ من الله حتى بلغوا أسفان حتى كي أسفان فكلمه رجل من بني مدلج فذكر الحديث بناوي شما رواية كما وجه منكر قالوا قالوا نمت مع سكي عبد العزيز بن عمر نبات منا غيره وكذلك رواه جماعة من الأصحابين yace haka malamai da dama manyan malamai suka ruwaito su ibn jurayj wa thawri wa ghayruhuma da wasu su an abdul ibn umar wa huwa wahamun min ya samu tangarda a wannan riwaya fa riwayatul jumhur an rabi' ibn sabra anna dhalika kana zaman al-fath riwayan mafi yawan dalibai daga ainihin malamin nan mai suna Arabi ibn Sabra wanda Abdul Aziz ya bayar da gare shi mafi yawan riwaya duk sun ce ya ce lokacin fatu maka ne da aka cewa lokacin fatu wa ne wannan wahami ne daga abdul aziz ina fata mun gano wa akhbarna abu abdullahi al-hafiz قال اخبرني ابو عمرو ابن ابي جعفر اخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عليا عن معمر عن الزهري عن an abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama naha yawmal fathi an mut'atin nisa kaga da ya kawo riwayar wani malami wanda yake bujimi ne wajen hadda shine ga yanan zuhuri in ka lura shine wanda yake a matsayin wancan zaka ba zai yuga riwayar zuhuri ya cikin wancan zaka wannan riwaya ce mai kyau cewa abin nan ya faru ne matsala hana auren mutu'a yawmal fathi ranan fathu makka rawahu muslimun fi sahihi an Ali bakr bin abi shayba wannan riwaya haka ta zo cikin sahih muslim daga ainihin malam abubakar dan abu shayba babban malami وكذلك رواه صالح ابن كيسان عن الزهري وكذلك رواه الزهري عن الربيع بن صبرة في أصح رواية عنه wannan yana cika da ainihin masail ne na tabbatar da ingancin abin da ya hukunta cewa wata riwaya akwai a cikin ne sai ya ce akhbarana abu abdullahi al-hafiz قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة عن نكاح المتعة شاء من ذا الله يهان أورا متعة رواه مسلم عن زهير بن حرب وغيره مسلم يبتدى وانا رواية قال الإمام زهير بن حرب دوانا عن سفيان daga ainihin sufiyana dinnan a rawa rawa rawahu sumaidi an sufiyana wa da fihi amal fahi shi ma humaydi ya rutu daga sufiyana ya kara ainihin lafazin amal fahi akan cewa na ha an mutu mutatin nikahi sai ya kara da amal fahi shekara fatu makka sai yake cewa ga riwaya sufiyana yace na abu abdullahi al-hafiz قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا بشر ابن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال وأخبرنا الربيع ابن صبرا عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح وأنا فتمنى سيتي ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري فقال في هذه الوباء an samu Ismail dan Umayya ya roto daga Zuhri sai ya ce wai shi ma hadisul wallahi shi ma ya samu wannan tangarda ina ruwaya take قال أخبار يتي أخبرناه أبو علي الرو الرز باري الرز باري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا عبد الوارث عن أن إسماعيل بن أمية كنت متمنه عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله muna tare da sarki Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara mishi rahama na fatazakarna mut'atan nisa'i sai aka yi magana akan auren muta fa qala rajulun sai wani mutum yuqalu lahu rabi'u ibn sabra ana ce mishi rabi'u ɗan sabra sai ya ce ashhadu ala'adi." ina kafa shaida akan babana annahu Haddasa, cewa baban nawa ya ji anna rasulullahi ya ba da labarin cewa ya ji manzon Allah naha an mutu an anha annabi ya hana fi hadathil wagari. wannan ma munkari kaza qala haka yace wa riwayatul jama'ati an zuhri aula riwayan mutane da dama da suke daga zuhri ta fi dacewa wa hadith salama ibn al-aqwa radiyallahu anhu fil ibn fi thumma an anhu muwafiqun li hadith sabra wa ma'abad yace hadisin kuma salamatu dan akwa da muka ji a baya cewa annabi ya bada izini daga baya ya hana kaga ya dace da waɗannan hadisan da suka bada cewa shekarar fatu makka abu al husayn to ga hadisin ayyin wato shi abin nan din kenan salamatu dan akwa yace akhbaranahu al husayn ali ibn muhammad ibn abdullah ibn bishran fi baghdad قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو ابن البختري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله أمين حول السند وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفاري قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو أميس عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبي إياس يتي لك بابن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه قال سلمة يتي رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في متعة النساء عام أوقات ثلاثة أيام من ذا الله يا أينهم واتو بعد sassauci a yi auren mutu'a a shekarar da aka yi ainihin fatu auta yakin auta kwana uku sun manaha an ha ba'ad daga baya kuma ya haramta rawahu muslimun fi sahihi an abi bakr ibn abi shayba an yunus ibn muhammad sai malam yace wa amu autatin wa amul fati wahid shekara auta da fatu makka shekara guda ce fa autasu wa in kanat ba'da al-fati kaga dai wannan yaki na autar tunda yake ya faru ne bayan fatu makka fa fi amil fati amma dai a shekara guda ne ba da hu bi yasir bayan fatu makka da yan watanni kaɗan wa ma nuhiya an ama ibn abin da aka hana a wannan shekara la farka baina an saba ila ami ahadihima aw ila al-akhir ba bambanci a ainihin wato danganta shi zuwa ga wannan abun ko wancan abubuwa biyu ne sun faru a shekara wani ya faru a safar wani ya faru a ramadan duk wanda ka danganta dai shekarar shi sai ce a وفي رواية Ibn ابن ma dalla Ala Annar أن fiye فيه كان ثلاثة kaga a cikin riwayan sabra akwai abin da da cewa kwana uku ne aka halarta Sun mawaka a tahrim daga nan kuma aka ainihin wato samu haramci ka huwa kamar yadda abin yake fi riwayan salamatu bin akwa riwayan salamatu dan akwa fa riwayatu kuma tarji'ani ila waqtin wahid riwayar su biyu samaratu dan ma'abadin sahabi da salamatu dan akwa shi ma sahabi wannan riwaya guda biyu suna komawa zuwa ga abu daya lokaci guda summa in kana al-ibn fi riwayati salamatu ibn al-akwa salamatu ibn al-akwa ba'da al-fath fi gabata awqat fa qad nukila nahyu anha ba'd al-ibn yace in kuma ya kasance riwayar salama tana nuna halacci bayan yakin fatu makka zuwa ainihin autar ne to daga nan kuma an samu haramci ya zo walam yathbut al-ibn fiha ba'da gazwat awsat babu abin da da cewa kuma bayan awsat an samu halacci fa tari tarimuha ila al-abadi wallahu a'lam yace sai ya zama ta zama haramun kenan har abada Allah ya san dai abin da ke cewa shi in ma ka ce eh da gaske ne annabi ya halasta a fito makka to mu ɗauka ba a fito makka ma ka haramta ba sai da ka je auta bayan kaman watanni uku kenan daga nan kuma aka sake haramtawa ko to bayan wannan haramtawan ba a sake samun wani labari na haramci ba kenan da yana nan a matsayin haramci har abada ko da wani zai ja rigima ya ai ba lokacin da aka yi waccan magana a fatu makka aka dawo aka soke ba to fatu makka ta riga auta riwaya auta ta zo da cewa an haramta waccan kuma akwai halarci a cikin da haka a zahirin abin da za a fahimta shi ne wannan da ya ce haramun shi ne nassun muta'akhir shi ne zo daga baya da haka ya soke wancan ya yi nasku ga wancan to kana buƙatar ka samu wani dalili bayan autas da ke nuna halarci in ba ka dole a tabbata akan haramci har abada wanda wannan kuma ne abin da shi suka tabbatar wallahu a'lam fa in za'ama za'imun annaha annahu nuhiya bi dammin nun idan wani mai riya magana ya riya cewa ai lafazin ya zo ne da nuhiya an hana mabniyun alama la yusamma fa'il wa kasr al ha'i ayi ma ha'un kasara a ce nuhiya ko anna al murada bin nahi kuma ya zama shi wancan mutumin da ke faɗa wannan magana ya ce ai wanda ake nufin ya hana ba kowa bane illa fi hadis salamatu bil aqwa umar bin al-khattab ya ce umar ne ya hana ba annabi ne ya hana ba kamar yadda suke cewa radiyallahu anhu fal mahfuzu na. to abinda mu muka sani thumma naha ya zo da thumma naha bi fathil ha wal nun ya zo da yawan haun fataha da nun ala fadlil ala al ma'lum kenan fi kitabi ba'd wa ra'aytuhu fi kitabi ba'd yace na gan shi ma a rubuce a littafin wani daga cikin malamai na bin alif da alu maimakon da ya undinta ga na ha. ana zata a irin imla'i na zamani da ya ummara duhu ko al-alif ya bisa al-maktubatu ya to yace wanda wannan ce zama iltibasi sai za su iya yiwuwa ka iya cewa nuhiyan amma wanda yasa na shi da nunun da ha'un da alif aliful maddi na ha wannan ba ka dauki wannan tawilin ba yace na ma ga wani a cikin malamai na haka ya kwafa nashi da na ha gashi nan shine rubuta thumma laha anha ba'ada ba'adu ala innahu wa in kanat riwayat yake kai ko da riwayat ta kasance nuhiya din ne da min nuni wa kasr ha wa yuhmalu an takuna fa yahtamilu an yakuna al-muradu bin nahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta iya yi waye zama wanda ake nufi da cewa ya hana shine manzon Allah wa ya tabi da Umar radiyallahu anhu kuma ya yuta madu umar a iya cewa kuma umar ne warwayatul rabi'u rabi' ibn samura an abihi qati'atun to in ma akwai ihtimala ɗin guda biyu ya zama nuhiya din ne a ce to ko dai annabi ko dai umar to riwaya ta zo ta yankin duk wani kokwanto bi annan nahi anha annahiya anha fi hadha ami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mutu karra ya ce manzon Allah ne da kai shi ya hana fa takunu aula min riwayati man abhama kaga wai wanda ya annabi ya hana ta za a rike a wakilin ya ce an hana da faduwa ya hana wa akhbarana abu amrin muhammad ibn abdullahi al-adibu qala akhbarana abu al-isma'ili akhbarana yusuf al-qadi haddathana amr ibn marzuq shu'ba an abi hamza an ibn abbas radiyallahu anhuma daga qadi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa ya tashi da babansa ila an mut'atin nisa aka tambayi Abdullahi dan Abbas game da auren mut'a fa qala maulan lahu sai wani bararren bawan shi yana zaune sai ya ce inna ma kana zalika fil jihadi ai wannan ya faru ne a halin jihadi ba a zaman gida ba wan nisa'u qalilun ana karancin mata ne a lokacin qala fa qala ibn abbas radiyallahu anhuma sadaqa ibn abbas ya ce gaskiya ne kar manta ibn abbas din nan yana ba da fatawa a kan mene halittun auren mutuwa amma da zai tura wannan hujjar wa akbarna abu amrin qala akbarna abu bakr qala dasana imran ibn abd al-karim qala haddathana muhammad ibn bashar haddathana muhammad an abi jamra qala abu jamra yake sami ibn abbas wasu ila an mut'atin bisai naji ibnu abbasin an tambaye shi game da auren muta farar khasafiya wata riwaya ce da kai sai ce ai babu komai ya halatta fa qala lahu mawlan lahu sai wani bawan shi bararre sai ya ce masa inna ma kana zaka wa fil nisa'i qilla wal halu shadid alga mutamara an ce fa wannan abin ya faru ne ana cikin karancin mata ana tsanani fa qala ibnu abbasin na'am kuma ba ce gaskiya ne haka ne ma'ana amma shi yana ganin halarci رواه البخاري في السيء عن محمد بن بشار وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس يونس يتي قال قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير urwa ce, anna abdullahi bin zubairi radiyallahu anhuma kama bi makka abdullahi dan zubair zamanin yana ainihin sarki suna munaza'a shi da banu ubayya akan mulki a ƙasar makka su kuma suna sha sai miki yanzu wannan abin ya faru ne jama'a bayan shuɗewar sa aliyu ma kenan dan ibnu abbas shi ya daɗe ya kawo wannan lokacin sa sun mutu mun ji a baya su aliyu aliyu ya ja kunnen ibnu abbas ko amma ga alama da take fatawa kenan ya ja kunnen shi ya ce mishi kan ru'un ta'ihu kai ka ruɗe tun wancan lokacin amma har yanzu gashi bayan shuɗewarsu da wajen shekaru ashirin kenan a lokacin ibnu abbas sai ga abdullahi dan zubair yana shugaban wannan al'umma a kasan makka sai ke yana huduba sai ya ce ya inna inna nasan a amallahu qulubahum kama a ama absaru yace wasu mutane da Allah ya makantar da zuciyarsu kamar yadda ya makanta da idanunsu ma'ana raddi ne yake mai ibnu abbas saboda ibnu abbas ya makance to kuma wacce magana da yayi ibnu zubair yana ganin ta kamar makancewa zuciya ce ya kamata mu gano na ba nan ba wasan abu ya da annabi ko ba a ganin mutuncin kowa ne kuma jira da kuke da mutum ba a cewa ba za a mai raddi ba munafurci ne irin abin da mutane suke musamman yan irala a cewa duk abin da namu yi a kyale shi Kuna gidan ɗari ne jama'a da ɗari ne duk abin da wani shekani ya kwaso sai a ce ba komai duka ƙaunar manzo nan aka dinga wani suna waka suna zindikanci, suna suka Allah suna zagin manzon Allah suna aibata uluhiyya da rubiya da komai su ce yas ne Allah su amma ɗan ɗarika haka suka yi iwa'in su suka ce nasu kwanakin baya da wani zindiki a nan Kano ya zagi manzo hal ma ba sai yana kai da shi ba haka sai iya kara biyu suka tashi suka ce ƙarya ne babu ruwan shi ba ruwan shi amma saboda munafurci a baya suka zagaya suka je suka ba shi kariya har suka kai ƙaran babban malami Dr. Ahmad na ainihin garin Kano Allah ya kara mishi lafiya akan cewa yayi wannan mutumin rafi aka je gun wani matsiyacin ɗan sanda ya ci mutuncin wannan dattijo akan ya mutu wannan da ya kara gaskiya kowa ya san wannan labarin jama'a ya zazzage shi ya rike shi wuni guda sai da aka yi ta shiga ana fita da manya da suke ganin girman shi suka sandar da shi sannan aka saki bawan Allah nan akan kawai ya ce sai a hukunta wancan kaga sun zagaya sun mushi wai alhalin zindiki ne to dai kamata yin izala suna yin wannan ɗan izala sun fara shiga cikin irin wannan ta taɓa ga tun barwa sai a ce wai ɗan izala malamin ahlus sunna sai ya fito ya fito bara ce to ai namu ne mu rufa mushi wannan magudanci ne jama'a dole a da rarki a mai nasiha in yanka ji a a ce dan izala ya ce aljani baya kawo mutum dan izala ke faɗa wannan dan izala ya kai da zaman sun da isra a ranar annabi na yi dan izala ya ce ba kyau sallar takalmi dan izala ya ce ba kyau sallama biyu babu kyau ainihin wato runguma haɗu. kai dan izala ya ce tarbi addini ne dan izala ya koma yana durƙuso dan izala ya aske gemu ya ja wando wani ma liman ne na izala amma ko sai a ce ai a rabu da su ai mutanen mu ne kar kar kar a ji mu wanda ya zama siyasa kenan ko a siyasa ta gaskiya yake ba haka a ce dan kuna jam'iyya ɗaya da mutum dan ya kawo wanta Allah sai a ce a kyale shi to shine ka ga nan yanzu ka zuwa bin za ga maganka wata yi daji. ibnu abbasin da matsayin shi darajar shi wata kila ma ya fi ibnu zubai daraja tunda shi ahal bait ne amma ibnu zubair ya miƙe ya gaya mishi wannan bakan magana ya ce wasu mutane waɗanda Allah ya makantar da zuciyarsu kamar yadda ya makantar da idanunsu yaftuna bil mut'at suna ba da fatawa cewa auren mutuwa ya halatta wa yu'arridu bil rajul yana yana ainihin gugar zana ga mutumin kowa ya san da wanda yake zakin kasuwa ne kuma ya zauna a masallacin fa sai shi ibnu abbas na da sai ya kira shi ya ce kai abdullahi ɗan zubair faɓala sai ya ce innaka jirfun jasin kai kuma mutum ne mai ainihin gautsin hali da ɗacin baki ya maiwa da abdullahi ɗan zubair ke da shi abdullahi ɗan abbas ke wannan magana ya ce kai kuma ka ce ni makawon ne ko makawon da makawon zuciya kai kuma in naka zilfun mutum ne mai gautsin baki root shine zilf rut wanda bai iya bai son abin da zai faɗa sannan jafin wanda kake kuma mai ɗacin hali gari gari ga fadar kan kana da ɗacin hali da ganganci fala amri na rantse da Allah laqad kanat al mut'atu tuf'alu ya imam al Ya ce na rantse da Allah ana yin mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ya nufin manzon Allah fa qala ibn zubayr sai ibn zubayr yake cewa fajarrin da nafsika to ka gwada da gani dan halarta ba shi shege sai yanka ki ta koya ne ko wallahi kiraran da Allah la in fa'alta in ka sake kai la arjuman naka bi hajarika kiraran da Allah sai an ka duwa don ango in kai sai dan halarta gwada to yanzu ka ga ma irin wannan shine kirmar ki tsakanin mutane Wannan ya ce sunna ka ai wannan ya rantsa da Allah ya ce an yi a zamanin annabi in irin zai a ce to ai ya kawo rasu sai mutane su ce kai wanda ka gada dama ba ka ake addini ba zama dole a yi takikin wanne ne daidai wanne ne irin na annabi kowa sai ta yana kara annabi alalin kuma yana annabi makarƙashi ne a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam dole sai annabi ta wanne ne da gaske wanda yake na zamanin manzo Allah ko wanda annabi ya sa mai yaro hakika abin da ibnu abbas ya faɗa daidai ne lam yahnas bi raqawa da kama shi ba an yi a zamanin manzo Allah amma kuma an hana kuma bayan yi a zamanin manzo Allah shi ne kawai hujja قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المجاهد مهاجري ابن سيد أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل يتي والمسين يازو فاستفتاه في المتعة سيباشي فتوى يتنبيش كالمتعة فقال له ابن أبي أمرا الأنصاري sai ibnu abi amratan ansari yace mishi mahalan dan dakata qala yace Mahiya wallahi laqad fu'ilat fi ahadi ayyamin imam Bukhari yace na rike da Allah an yi a zamanin manzon Allah qala ibn abi amra inna kan rukhsa yace i an yi amma rukhsa ce fi awal islam liman yaqaru ilaiha ga wanda yake da buƙata kalmai tati yadda ka san an halarta cin mushe wa da jini wa lahmil khinziri da naman alade thumma ahkama Allahu ad-dina wanaha naha anha sannan Allah ya cika addini yana inji sahabi ibnu abi amr a wata riwaya ta ibnu abbas in can aka ce yana makamu sai ya ce ma dan jagorar shi juya ne inda zan kalli fuskar shi sai da ya juya sannan shi ma ya daga hannu ya ce innaka innaka ru'un tilkun jadu kai kuma ka iya sakin baki da rashin kunya ai na girme ka misali ibnu abbas ya girme shi ya ji yake shekara goma sha biyar kaka kuma sa shi bane kuma ya fi shi ilimi magana ilimi ne amma kuma shi kuma fi shi gaskiya Allah shi kyauta قال ابن شهاب واخبرنا ربيع بن صبرة الجهني ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي na taɓa yin mutu'a a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min imra'atin min bani amir bin burdayn ahmaraini thumma nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an mutu'a wannan riwayar da muka ji a baya ce قال ابن شهاب وسمعت الربيع بن صبرا يحدث ذلك يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس yace na ji yana ba Umar da Aziz labari ina zaune rawahu Muslim fi sahih al-Harmala ibn Yahya وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وهب فذكره يا أمبتا حديث بناوه وتنقش وانشا إلا أنه قال yu'arridu ibn Abbas yana wa ibn Abbas gugar zana kaga sai aka ce yana wa mutumin gugar zana nan kuma aka faɗi sunan mutumin wa zada akhiri qala ibn Shihab wa akhbarani Abbas bil mut'a cewa ibn abbas ya kasance yana bada fatawa da auren mutu'a wa yughmidu zalika alayhi ahlul ilmi malamai kuma suna ainihin wa yughmisu malamai kuma suna mishi kutse suna suka shi akan wannan suna mishi raddi ba su kyale shi ba dan ko malamin suna ne kawo irin wannan magana ba a kyale shi kaga dai malami ne sahihi iya kasa yi malami amma akan wannan ba a kyale shi ya kamata mu gano wannan jama'a to shi sai ce fa ababnu abbasin ibn abbasin ya kisa cin wannan fatawa ya kafe akan an yantakira an zalika ya kisa ya canza ainihin fatawa hatta ta fika ba shu'ara ya kulu har abin ya zama abun waka ana cewa ya sahi hallaka fi fut ibn abbas hallaka fi na'inin khudin na'inin khudin mubattara takunu maswaka hatta masdarin nas qala فازداد أهل العلم بها قدرا ولها بغدا حين قيل بها الأشعار sai ana waka ana cewa ya sahi ya kai abokina hallaka fi fito a abbas ba kai ko ba kai amfani da fito ibnu abbas ka san mafuta ba hallaka fi na'imin ba ka samu wata budurwa mai mai jiki wacce ke da ni'ima a jikin ta lafiyayya hauzin kosasshiya mubattala wata ke jikakkiya tana da ni'ima a jikinta ka samu ka kitse da ita da sunan wuta ta kunu waka ta zama ita ce abun kwanciyarka hatta mazarin nasi har mutane su ainihin wuce kana san kana jin daɗin ka mutu a kan kala mutane suna wannan waka ana ana ana habaici ana ka je ka mutu a mana kawai kuna ba ya bada fatawa yi ba wani abu ka samu wata jure da budura kawai ka faɗi ta kawai da sunan mutu ana irin wannan wato ba'a ɗin da zolaya haka da sakin baki ana kwarkwasa haka malamai suka zo ne su ƙara jin haushi فازداد أهل العلم بها قدرا ما لم يكن كارك كامتها ولها بغضا هنا كلا فيها الأشعار قال وحدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا سمعت duk da ba ta inganta ba akwai alhassan dan umara a cikin ta malamai sun ce matuki amma abinda labari yake cewa wannan sa'idu dan jubair babban malamin kimiyya da yace kuna abbas ka za abin da ka dawo kan gabo zabatir raka'ibu bi butiyaka ka rabka tawaga kala daban-daban sun tafi garuwa da fatawarka wa qala fi shu'a har ma ya zama abun waka wa qala wa ma qalu yace me yake fada qala qala shu'ara yace waka suna cewa kula da shekhi lamma tsala majlisu ya sai halaka fi futiyabni abbas ya sai halaka fi bayda'a bahkamatin bahkanatin takunu maswaka hatta masdarin nas ina cewa ga mutane a wajen zama ina ba da fatawa ina cewa ya ku abokai ga fatawa ne tace mafita ka samu wata ƴar farar mata ramammiya mai kyan halitta ka je kai ta kwanciya da ita har kowa ya gama abin da yake وفي رواية وفي تعليق خالد أن المنهالي قلت قلت للشيخ لما قال مجلسه وقال في البيت الآخر هل لك في رخصة الأطراف آنسة شن بكا سامو وتبدوا قصشيا كان أنشي سيرير يعني كما آنسة وتركا قال ابن عباس ما هذا أردت إيش تندي فتوى دنا باير بابن لك يجينا وما بهذا أفسيت وما أبن لنا سجينا هو جيبا إن المتعة لا تهل إلا للمضطرب ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير وأنا رأيت وأنا أبغى أبغى قال أخبرنا أبو نصر ابن قتادة قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن شيبان البغدادي ثم الهروي أخبرنا معاذ بن نجدة حدثنا خلاد ابن يحيى حدثنا سفيان عن عن خطره daga khatar shine kaman mijin kanwarka ko mijin yarka son illo kenan ko ko brother illo shi larabawa suke ce ma khatar an saidi ibn jubair ba ga ba amma ya ai khatar din shi ba daga wannan ya zama ainihin wato ibhami kenan ita ma bata inganta wannan riwaya daga sai ibn zubair an ibn abbas annahu qala bil mut'a hiya haramun yace wai ibn abbas ya ce mut'a bata halatta ba kan baitati wa dal wal ahl khandir ta ta nan wato bai haƙi da kanshi kenan bai haƙi yace wa ruwiya zalika an al-qasim ibn al-walid an ibn abbas a wannan daga al-qasim ibn walid ila daga sabi abdullahi ibn abbas وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا آه، سليمان بن أحمد اللخمي حدثنا ابن حنبل حدثني إبراهيم آه، ابن أبي الليث حدثنا الاشدعي قال سليمان آه، وحدثنا الحضرمي حدثنا أبو قريب حدثنا سفيان بن عقبة أخو خبيثة بن عقبة قال حدثنا الثوري ام موسى بن عبيدة wannan ta shi bai inganta ba saboda Musa da kuma yana mutum ne mai rauni an Muhammad ibn Ka'ab ibn Abba ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala kana fil mut'atu fi awwal al islam ibn Abbas yace da mut'a farkon musulunci ne wa kanu yaqra'una hadhihi al aya suna karanta wannan aya cikin nisa'i fa samta'atu bihi ila adadin musamma sai suka fara wannan lafazin fa kana ar-rajul yaqdamu al balda sai mutum ya tafi wani gari ya je kasuwanci ko ainihin aikin gwamnati ko ya je wa'azi laysa lahu biha ma'rifatu ba wanda ya shi a garin fa ita zawwatu bi qadari ma yara sai ya samu mace kwana da ita gwargwadon kwanakin da zai a garin da qadari ma yara annahu yafragu min hadati zuwa isan da yake tare zai gama abin da zai yi mata abu, dan ta dinga kiyaye mishi kayansa wa zuwa lahu sha'anahu ta dinga gyara mishi zamansa hatta nazarin hadhihi al-aya har wata za ta saukar da wannan aya cewa hurrimat alaikum ummahatukum ila akhir al-aya فنفخ الله عز وجل الأولى في الله يسوك وشان آية فخرجت المتعة أكا فتت المتعة أكا ديني وتصديقها من القرآن ga Qur'ani ya ambata cewa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu duk mun karanta wannan ko wa ma siwa hadal farj fa huwa haram duk abin da ya wannan shi farjin matar ka aure ko bai warka sadaka to wannan haramun. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الفضل ابن ابراهيم المزكي حدثنا احمد بن سلمه قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن عاصم عن ابي نبره قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فاتاه اتي ina gurin sahabi jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda sai aka zo aka ce da shi فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين aka zo aka kawo mishi gulman wancan abin da ya faru cewa ibnu abbas da ibnu zubair sun yi sabani akan mutu'an nan guda biyu mutu'atul nisa'i da mutu'atul hajj fa qala jabir jabir yake cewa fa anna kuma ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka biyu sun yi tare da manzon Allah sun mana hana an kuma kuma sannan Umar ya hana gaba daya radiyallahu anhu falam naqut lahuma wa bukuma rawahu muslim fi sahih an Hamid ibn Umar al-Bakrawi قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حاتم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى قال حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمام عن قتادة عن ابن أبي نجرة عن جابر بن عبد الله قال قلت يتي إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها أكتي مشي ابن الزبير يأتي باكي متعة ابن عباس يقول يأتي أجعي قال فيتي ألا يدي درى الحديث mu ne fa abin ya faru a kanmu tamatta ana ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun yi mutuwa tare da manzon Allah kuma abin Bakr mun tare da sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu falan ma wali Umar yayin da Umar ya wani banci khataban nata sai hudu ba fa kala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hada rasul yace lalle manzon Allah wannan manzon Allah Yanzu da kawai manzon Allah wa inna hadha alqur'ana hadha alqur'an yace wannan alqur'anin kuma wa innahuma kana ta ne. lalle waɗannan abubuwa guda biyu sun kasance mutu'a ne ala ahdi sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah wa ana anha anhuma ni ko zan hana ko aqibu alaihima zan hana duk wanda ya kuma zan yi hukuma idahuma ɗaya ce ita ce mutu'atin nisa'i auren mutu'a wala aqdiru ala rajul yace wallahi ba zan kama mutum ba ta wajen mar'atin wanda ya auri wata mata ila adal zuwa wani lokaci illa gayyabtuhu fil hijara sai na batar da shi a cikin duwatsu sai an kashe shi wal ukhra daya kuma muta'assil hajji shine auren a aikin hajji ifsilu ifsilu hajjakum ku raba aikin hajjin ku an umaraku. daga umra mun yi karar wannan katon a baya ko da tafsiri akan me haka yake nufi fa innahu atamma li hajjikum wa atamma li umratikum wannan zai ku cika umrarku da aikin hajji akhrajahu muslimu fi sahih min wajhin akhar an hammam wasu ya fitar da shi ta wani fuskar daga hammam kala shehu al-imam bai yake cewa wani naham la nashukku fi kaunihi ma ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabbas ba ma shakka akan cewa an yi mutu'a a zamanin manzon Allah an yi aikin hajji da mutu'a a zamanin manzon Allah lakin na wajadlahu amma sai muka samu shi manzon Allah da kanshi kan na ha an nikahi mutu'a ya hana auren mutu'a amal fati shekara fatu makka ba da ilmi fi bayan da ya halatta sun malam na bihu a dinabi ba mu sake samun ya haramta ba ba'adan nahi bayan ya haramta an hatta magali sabili har manzo Allah ya shude ma'ana ya rasu sallallahu alaihi wasallam fa kana nahi umara ibn al-khattab radiyallahu anhu an kai muta'a muwafiqan li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan hani da Umar yayi na auren muta'a to ya dace da abin da manzon Allah ya hana fa akhadna bi ya ka muka rike wannan hanin na hanin auren muta'a wannan da jirgin sunan Allah sallallahu alaihi wasallam na an mutu a haji malama yake yake cewa amma mun bincika kun san Allah ya hana mutu aikin haji ba ne riwayatin sayyidun an daga isnadi ne kyau daga gare shi na fi qawli umar radiyallahu anhu ma dalla ala annahu habba an yusala bain al-hajj wal kuma gane kuma umar shi dai yana so ne a raba aikin hajji da umara da ya kuna a tammala kuma dan ya fi cika ga mutane fa hamanna haihu an mutu asil hajji ala tanzih sai mace to hajji da ya hana ai muta to ya hana ne a matsayin hani na ainihin wato makaruhi wa ala ikhtiyaril afrad ifrad yana ganin gara a ifrad ala gairi bai da wani sa la ala tahrim ba kan haramci ba wa billahi tawfiq to kaji da hakikin Umar an ce Umar ya hana duka biyu ne eh, ya hana sai aka bincika hani na farko aka samu yana da certification daga manzon Allah shi ya fara hana da aka Umar ya hana abin da annabi ya hana ne fa zai hawa ne sai a karba ta yi hanufa sai aka samu manzan Allah ya halarta sai a bar makon kare shi me zafi wa kad wajadna wajadna abu muhammad abdullahi ibn yusuf al-asbahani akhbarana abu muhammad abdullahi عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة حدثنا محمد بن إسماعيل الصانعي حدثنا أبو خالد الأمم قال حدثنا أبو منصور بن دينار منصور بن دينار حدثنا عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال wannan riwaya mata da rauni saboda wancan mansur dan dina mutum ne mai rauni sa'id umar lil minbar umar yawo minbari fa nidallah wa asna alayhi thumma qala ma balu rijalin yankihuna huna al yin wa qad naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha wala utiya wala uta bi adin nakaha illa rabbi yace da yasa naji labarin wasu yin mut'a da annabi yana wallahi duk wanda aka kawo yayi sai na zube shi sai bayan yake cewa fa za in sahha wannan in ya inganta yubayyiru anna umar radiyallahu anhu inna naha an nikahi almut'ati li annahu alima nahaya annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan in ma ya tabbata ya hana to ya hana ne saboda ya da masaniya akan manzon Allah ya hana dan gashi yace me yasa mutane suke abinda da annabi ya hana zamana ba وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت تجد شيش إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأته ربيع بن أمية ياي أورا متعة bi mar'atin muwallada da wata ainihin wato mata wadda ba ma balarabiya ba ce wato wadda take kamar ruwa biyu fa hamalat minhu sai ta ainihin wato sai ta dauki ciki daga gare shi fa kharaja umar radiyallahu anhu yajru ridaahu fadi'a fa qala hadhihi almut'atu walau kuntu taqaddamtu fihi la rajawtu yace wannan ai mutu'a ce yace wallahi da na samu na same shi san da yake wannan abu da na jibi shi وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الح... عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن أبي وهب أخبرني عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة النساء فقال حرام أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة أنا قلت لكم أنا نقول لا الله يكرم ماكم يواجه متشح وانا نقطع ااا آه، آه، عند لوك شيء أقول إن شاء الله عند لوك بيها كذي ده ماسون بيلم آه، ده ماسون رواية ماسون ماسون رواية ده كذي ده كذي كان كذا فوق الشيء قطع وبيها كذي ما تعرف عليك أو كم بيها كذي أو كم بيها كذي سلسلة كذا روا bari mu bari mu bar shi haka gaba lokaci ya riga ya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم